Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sadu Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Litinin 20 ga watan Maris ɗin shekarar 2017 za mu karkara maganar da muka faro a makon jiya game da 'ya'yan riƙo la'alla wanda ka ɗauko don ganin damar ka ko kuma wanda aka baka ka riƙe saboda wani dalili. A Litinin ɗin da ta wuce mun ji tattaunawar wakiliyar mu Madina Dauda tare da wasu iyaye, wato Muhammad Awal da Rukayya mai riga Aliyu. To sannan kuma muka ce a wannan mako in Allah ya kawo mu ɗin za mu tattauna da masu ruwa da tsaki game da maganar 'ya'yan rukoto amma kafin sannan mai jama'a suke cewa game da yadda za a gyara. yau da gobe ni fa a iya fahimta ta matukar kowa ya ƙoshi da tsoron Allah to wallahi mun waraka da irin waɗannan matsaloli jin tsoron Allah da farko ga masu rikon ya'yan riko gami da hukunci mai tsanani da duk wanda aka kama yana cin zarafi ko rikon sakainar kashi ga ya'yan da yake riko ne kawai zai taimaka wajen shawo ƙarshen wannan matsala da fatar za ku tashi lafiya Baya ga wannan amsar ku game da tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter na nan tafi. Mun tambaye ku a mu na Facebook da Twitter cewa bisa la'akari da yadda ake yi wa 'ya'yan riko-rikon su kainar kashi kamar yadda kuka bayyana mana a makon jiya. Shin ta yaya kuke ganin ya kamata a bullo lamarin don samun gyara? Sakon farko daga Adamu Muhammad Kore Maguru ya ce matukar ana so a daina tsangwaman 'ya'yan riko to dole sai an karantar da ilahirin iyaye tsoron Allah yau da gobe ni fa a iya fahimta ta matukar kowa ya koshi da tsoron Allah to wallahi mun waraka da irin waɗannan matsaloli a tashi lafiya na gode. sai naziru abubakar sabo gusau ya ce yau da gobe jin tsoron allah da farko ga masu rikon 'ya'yan riko gami da hukunci mai tsanani da duk wanda aka kama yana cin zarafi ko rikon sakainar kashi ga 'ya'yan da yake riko ne kawai zai taimaka wajen shawo karshen wannan matsala da fatar za ku tashi lafiya sai shamsuddin unique boy makanike rijau ya ce salam yau da gobe Ni a gani na wannan matakin magance wannan matsalar yara ta ne a wuyan gwamnati. Kamata ya yi 'yan majalisu su ballo da wata doka wadda za ta tanadi yadda za a tafiyar da yara marayu. Tare da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin cin zarafi ko take haƙƙin maraya. Kuma a sanya musu ido na musamman domin tabbatar da cewa dokar tana aiki yadda ya kamata. Yin haka ita ce mafita da fatan Allah ya sa masu wannan mummuna hali na gallazawa maraya su gane tare da fahimtar yadda addinin musulmi. musulunci a kullum ke tausayin maraya. Sai Mansur Almugumel ya ce gaskiya ta Allah yau da gobe 'ya'yan ru'o suna fuskantar matsin rayuwa a hannun marikansu ganin cewa babu abin da suke yi musu sai bauta. misali su ne suke yi wa yaran su wanka tsarki wanki da sauran aikin cikin gida ba tare da an basu sun je makaranta ba da fatan masu rike yaran da ba nasu ba za su ji tsoron allah wajen rike su tamkar 'ya'yan cikinsu sai ahmad tijjani kazaure ya ce iyaye mata da ake ba rikon wasunsu ba su da imani wannan gagarumin aiki yana kan malaman addini domin su rika faɗakarwa akan hana musguna wa ɗan ruk sai abba musa a yage ce na farko sai gwamnati da masu kuɗi a cikin al'umma sun saka hannu cikin taimakon 'ya'yan riko don tallafawa rayuwarsu sannan su waɗanda suke rike sun su ji tsoron allah sai mubarak bala musawa ya ce gaskiya ana fuskantar matsaloli da dama saboda wai dan baka haifi mutum ba baka iya ɗaukar ɗawainiyarsa to dai ɗa na kowa ne idan ka riƙe na wani idan ka riƙe ɗan wani da kyau kai ma za a riƙe naka kamar yadda ka rike na wani da kyau sai adamu muhammad dan bojuwa ya ce yau da gobe gyara ɗaya ne kawai mu sani duk abin da ka yi wa dan wani kai ma za a yi wa naka don haka mu ji tsoron allah mu yi musu riko na gaskiya kada mu zalunce su domin su ma 'ya'ya ne allah sa mu dace duniya da lahira sai awal babba lady ya ce yau da gobe Jama'a mu ji tsoron Allah wajen nuna bambanci ko wariya tsakanin 'ya'yan da ka haifa da waɗanda ba kai ka haifa ba, saboda baka san wanda zai share ma hawaye ba a lokacin da tsufa ta zo ƙarfi ya ƙare. Allah ka ba mu damin yin adalci a tsakanin 'ya'yanmu da muka haifa da waɗanda ba mu muka haifa ba. Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani ya ce a sa'ilin da kake rike da ɗan da ba naka ba ya kamata ka rika jin cewa a ranka tamkar kai ka haife shi ka rika jin cewa kai ma wata rana kana iya mutuwa ka bar naka 'ya'yan ke ma a matsayin ki na macin da aka ajiye miki 'ya'yan marayu ko waɗanda mahaifiyarsu ta bar gida to amana ce aka damƙa miki ya zama dole ki kula da su kamar yadda zaki kula da 'ya'yan da kika haifa kamar yadda ba za ki so ki rabu da mijinki ba ko ki mutu 'ya'yanki su ta gayyara ba to ke ma kada ki ta gayyar da rayuwar 'ya'yan da ba naki ba sai zainab musa mai adwa ta ce yau da gobe ikon allah hakika idan ana son a kawo gyara ya kamata waɗanda suke rike da 'ya'yan riko su ji tsoron allah subhanahu wata'ala su tuna cewa ɗa kowa ne kuma baka san wanda zai maka amfani ba sai allah allah ya sa waɗanda aka yi domin su su ji don su gyara amin ku tashi lafiya. Sai Dauda Garba bin Affa ya ce salam yau da gobe amma a nawa gani kamata iyayenmu mata su rinka haƙuri akan abu da bai kai ya kawo ba sai ki ce wai a sake ni bayan an sake ki daga ƙarshe wata ce za ta shigo wurinki kin mayar da 'ya'yanki 'yan riko ko da kuwa maza ne sai a ci da su idan ba su yi surfin abincin wannan ranar ba babu su babu abincin ga nau nake ba jiyau ba sai nafisa a nasir ta ce salam yau da gobe duk abin da uba ko uwa suka yi wa 'ya'yansu to ita ma 'yan riko a yi mata ta gefen abinci sutura ilimi da dai sauransu har ma a ce gwamma da aka yi sai abk abba ibrahim ya ce gaskiya yau da gobe wasu kan ba sa rike ɗan riko yadda ya kamata amma abin al'ajabi shine zaka ga Allah ya ɗaga shi ya zama wani abu a duniya su kuma waɗanda suka mar wannan mummunan riko suna na inda suke shi ya zo ya taimaka musu ni na gani da ido na. Sai Ukashi Abdulsalam Koko ya ce tabbas 'ya'yan riko suna samun musgunawa ne a wasu wurare domin akasarin mutane suna nuna bambanci tsakanin 'ya'yansu da 'ya'yan da suke riko da fatar za mu ji tsoron Allah mu daina nuna wannan bambancin. sai dauda idris dan karai karai ya ce mafita ita ce ya kamata mata iyaye waɗanda suke da 'ya'yan rikoto su ji tsoron allah domin wannan musgunawar zalunci ne da nuna wariya idan mace ta yi adalci ita ma idan bata na allah zai bata mai kula mata da yaranta sai abdulrazak muktar ya ce iyaye su daina ba da 'ya'yan su riko sannan a sa doka cewa ba wanda zai ƙara kai yaran su riko duk kuma wanda ba zai iya ciyar da 'ya'yan shi ba to ya yi hakuri lokacin da ya isa sai ya mallake su sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe bata bar komai ba rike 'ya'yan riko ko marayu tsakani da allah ba tare da nuna musu wani bambanci ba ko musguna musu ba bayan haka hukumomi su ɗauki mataki mai tsanani ga masu musguna musu ko cin zarafinsu ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen musgunawar da wasu 'ya'yan riko suke fuskanta a hannun wasu marasa imani sai muhammad dan dattijo ya ce yau da gobe gaskiyar magana ni a yadda na ga wani yaro wanda iyayensa biyu duk sun mutu na ga kuma irin bakar wahalar da ya sha kai ka ce bawa ne aka sako a kasuwa haka kuma duk laifin da aka yi a gidan da yaron yake to babu wanda ya yi face shi kai Allah ya kyauta ni a irin wannan hali ina gani ya kamata duk wanda zai rike dan riko to hukuma ta shiga cikin al'amarin ko da mai unguwa ne idan aka ce hukuma ta shiga cikin kula da 'ya'yan riko to za a samu saukin muguwar azabtar da su da wasu daga cikin markan ke yi idan muka koma shafin mu na twitter at sdk ya ce yau da gobe hakika cire son zuciya shine kawai zai kawo gyara a tsakanin a wajen rike 'ya'yan riko sai daga karshe at mahmud kaura 01 ya ce 'yan magana na cewa hankali da kaya ya fi banci giya don haka ya kamata a san waɗanda ake baiwa rikon 'ya'ya domin ba kowa ke da amana ba To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. ta sannun ku fa da karatu mm. maryam na ji muryar nan take sai a hankali ya dai murar ne sai usman maryam bata shafar fesu mai yaji ba to ai na ta ga ma usman zainab ta aiko da fesu <laughs> shiru bari zan ce mata wallahi ko kifar fesu mai yaji ko kuma maryam ta yi yajin cin abinci gaba daya to haka kama haka <laughs> to Allah ya bada lafiya Allah ya kare mu da ita sanyi ne ayi sanyi ayi zafi da mm, sauransu to yanzu kan sai mu ce mun gode kwarai da sakonninku kuma ku ci gaba da aikowa kamar yadda maryam Maryam ta ce sannan kai tsaye fa muna tare da malamai akwai malamin addinin musulunci akwai na addinin Krista wato akwai malam Usman Ibrahim Musa daga bangaren addinin musulunci sai kuma uh, ah, pasto shi ma daga bangaren a addinin Krista wato rabaran Murtala Mati sannan kuma akwai Dr. Salisu Bala masanin tarihi ne shi kuma sai barista Aliyu Abdullahi to dukkanin su kowanne da bangaren shi wanda kuma tambayar dai guda ɗaya ce shin yaya maganan 'ya'yan riko suke a duka wannan bangarori a musulunci a Christianity a kuma maganar tarihi da kuma maganar shari'a ta ƙasa. Mm. To bari mu fara da salamu alaikum malamai barkanku da warhaka dai. Na'am wa wa rahmatullah barkan ku da aiki. Yawa rabaran barka da warhaka Murtala. kana jin mu rabaran? Hello? rabaran to barka da warhaka rabaran Mati. Yawa barka to sai Dr. Salisu barka da warhaka. aiki a kokari. Lafiya lauya ayyuka bari salu barka Usman Hamid Kabara barkanmu dai da warhaka. Sannan ku da zuwa. To a cikin ku ban san kowa ne ba akwai wanda rediyon shi can take kuka a gefe eh, ya dan dan make ta kadan haka. <laughs> Insha Allah zai ji mu sosai yawa. Yawa to Malam Usman bari mu fara da kai. Yawa yaya maganar nan take ne a maganar musulunci? بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan makaranta malam wannan makaranta ce fa babba kuke tare dauke da ita kwarai da gaske domin al'umma kwarai suna karuwa da wannan makaranta taku mai albarka kwarai da gaske mm. muna fata Allah ya muku taimako kuma ya jagoranci Eh, su maryam da suke ta ba da gudunmawa ana ta fafata allah shi taimaka kuma amin amin eh, insha Allah wato shi musulunci addini ne mai adalci kuma addini ne da kullum yake nunawa a yi adalcin domin ita shari'a ce ta ba da dama idan ɗa yana wani gida musamman ko kaddarawa ta faru mm. sai mutum ya rasu sai a ba da shi zuwa ga 'yan uwa su rike wannan yaro mm. ko kuma idan rabuwa Allah ya sauke ta faru tsakanin miji da mata mm. to mu wani mijin yana cewa a ba shi 'ya'yansa ya rike to wurin rike wannan ita ce wani lokaci in ba a dace da gida ba to sai ga an samu matsala a cikin ta kwarai da gaske to amma abinda muke so mu nuna a nan shine abin da addini ya nuna cewa yin adalci idan aka ba ka rikon ɗa. Hmm. Isa Allah ya yake idulu huwa rabu litaqwa duk abin da za ku yi ku rika yin adalci domin shi ne kusa da jin tsoron Allah idan mutum Allah aka ba ka 'ya'ya amana ce aka ba baka aka ce ka rike 'ya'yan nan to ya kamata ka rike su hannu biyu biyu bisa ga amanar da aka baka hmm. yadda kake kaunar waɗancan 'ya'ya naka da ka haifa to ka kaunaci waɗannan 'ya'yan naka na'yan da aka baka amana cikinsu baka san masu wa za su fi albarka ba kuma wa za su fi jin kanka ba hmm. domin mun gani da yawa za ka ga yaro ne saboda rike shi da aka yi da amana da gaskiya cikin yardar Allah in ya girma ya zama wani abu sai ya mai da waɗannan iyaye da suka rike shi tamkar iyayensa me ya kawo haka wannan adalci ne ya kawo haka sannan yau ko ba ɗanka ba ne ko aiki yake maka a gida shi da iyayensa na da talauci suka kawo shi gidanka don ka ko don yi maka aiki mm. ko shi akwai buƙatar yadda za ka kula da shi ba ka tsananta masa ba mm. za ga irin wannan yaro ya tashi da sanyin safiya ne da tsananin rana ne da zafi yaro yana ta wahala da sauransu hmm. to bisa ga koyarwa ta addinin musulunci bari mu koma mu ga wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wata rana akwai wani yaro ba yahudi a yana tare da annabi sallallahu alaihi yana mai aiki a gida ku duba fa ba musulmi bane ba hmm. yahudi sallallahu alaihi wa sallama hmm. yana masa hidima hmm. yana masa hidima rannan sai ya fara rashin lafiya yana gida a kwanci annabi sallallahu ya tashi ya tafi domin ya je gaishe shi hmm. ashe wannan rashin lafiya da yaron nan yake yi rashin lafiya ce ba ta tashi ba ga mahaifin shi a tsaye ga annabi sallallahu a tsaye da ya dubi yaron nan ya ba tashi zai yi ba amma yaron nan annabi ya rike shi hannu biyu sai yake ce mashi sai ke ce mishi ya kai wannan yaro ina roƙo ina tefa maka kalma ta kalmar shahada ta karɓi kalmar shahada kai imani mana sai wannan yaro sai ya dubi mahaifinsa mahaifinsa na kallon shi shi da kanshi mahaifin shi bai hude sai ce a ɗe aba ma abul ma'ana kai biyayya ga abul ta ta karɓi wannan kalmar shahada domin shi ya san annabi bai cutar da ɗansa a cikin gida ba duk da aiki yake masa a kaga musulunci yana nuna ko ba musulmi ba ne aka ba ka yi ma aiki ko ka rike shi kai adalci a gare shi adalcin nan kuwa shi ne zai taimaka wannan yaro ya zama na kwarai kuma sannan duniya da al'umma ta alfahari da shi annabi sallallahu yana nuna mana cewa wato marayu mai kokari rike su bisa ga amana hmm. har yake cewa duk wanda ya rike yaro amana maraya hmm. ya ce daga yatsunsa guda biyu sai ta nuna su sai ce haka za na da kulul janna mana kafaɗa da kafaɗa za mu shiga aljanna to ya hmm. wanda yake da wannan romo aka baka yaro maraya ko kuma aka baka ruku wanda za ka kula da shi don ka samu aljanna kuma sai zama ana gallaza masa ana tsananta masa ƙarshenta in ka tafi tarar da waɗannan iyayen sai ka ga yaro yana da sabu-sabu na ciwo da aka ji masa wani har an yanka shi a jiki saboda tsanani dan babu iyaye a jiki ina musulunci ya karantar da haka kuma ke za ki so eh. ɗanki a ɗauke shi a kai shi hmm. wani gida a cutar da shi ke ba ba za ki so haka ba hmm. a shi abin da ba za ka so ba kar hmm. kuma ka so kuma kai ga ɗan wani haka wannan akwai adalci a cikin ka eh, ina fata ana eh, ganewa mun gode malam musulman sosai saboda lokaci bari mu koma mun gode kwarai mun gode na alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam mun koma ga kuma Dr. Salisu Bala maganan tarihi saboda muna kokarin lalubar ah, rabran Murtala Mati saboda layin sa yana mana tanga tangarɗa mm. amma za mu je ga Dr. Salisu Bala shin a cikin minti uku zuwa hudu Dr. Salisu Bala masanin tarihi ya riko yake a cikin tarihi ne a cikin al'ummar mu to riko wato a cikin tarihi akwai abu guda biyu da ake lura da su wanda suke jawowa yaro ya to dan riko a gidan da ba nan ne aka haife shi ba na farko dai ko dai a samu mutuwa mm. ta uban yaya na biyu ko kuma a sabuwar aure mm. na ukunsu ko ba mutuwar aure ba ba mutuwar uban yaya ba ana ɗaukan ɗa a kai shi wani wuri don ya koyi wasu abubuwa na tarbiyya mm. ko na ilimi ko na zamantakewar wato al'umma mm. misali idan ka duba zan dan ari wani abu daga cikin abin da mai gabatarwa ya wuce bai faɗi ba musamman kalmar agolanci ana kiranta a tabanni a cikin a tabanni a tabanni eh to wanda aka manzala salmi fara rikewa hmm. shine ah, zaidu hmm. zaidu ɗannan nan an koma ana ce mishi zaidu ibn muhammad zaidu dan muhammad haka hmm. gaba aya ta alkur'ani ta sauka karara ta tabbatar da zaidu ba dan manzan Allah bane amma dai ya rike shi ne mm. ya rike shi kuma kaman ɗan da ya haifa mm. hatta kai ga a cikin sahabbai saboda matsayi da ya samu mm. a cikin harkar wato kusanci da annabi ya kai ga shi kaɗai ne sahabin da aka ambaci sunan shi kuru-kuru a cikin alkur'ani saboda riko da aka mishi na nagarta har sai da iyayen suka zo suna neman su tafi Mm. aka ce zaɓi ko manzan Allah ko iyayen shi ya ce ya zaɓi manzan Allah mm, sallam mm. kaga ɗaya kenan sannan maza sallam an kai shi ruko bayan lokacin da aka haife shi lokacin da aka je shayar da shi an ɗauke shi an kai shi wani wuri can ƙauye inda ya koyi wasu sakafofi wanda babu su a cikin garin makka kaga a tarihi abu uku ke jawowa a samu agola ko dai mutuwar uba ko dai mutuwar aure ko kuma koyon wasu abubuwa na ilimi da wayewa na harkar rayuwar duniya. Mm. To, wannan kenan. Sannan yana da kyau mm. kuma wajibi ne ya kasance shi wanda aka ba shi rikon ‘ya'ya ya zama mai adalci mm. a cikin ‘ya'yan domin za a dauko wani ɗa ne wanda ba naka ba a kawo shi cikin ‘ya'yanka. Kaga manzo bayan rasuwar mahaifiyar shi ai ya zauna a hannayen kakan shi da baffan shi da sauransu mm. to har ta kai ga ana fifita shi fiye da sauran 'ya'yan ma da aka haifa a cikin gidan eh. har ta kai ga ta fuskar kula abinci tsaron lafiyar shi da sauransu akwai lokacin da aka tafi da shi wato fatauci mm. nan da nan aka sa saboda wasu sun gano ga haske na mazanci ya zo aka ce to maza maza a dawo da shi gida saboda mm. idan guda suka gan shi za su nemi su eh, eh, yan da za su eh, to amma abin da nake so malam uh, dr salisu misali shi ainihin bahaushe an san shi dama da rukon da misali ta wannan bangare an san shi da rukon da sosai kuwa eh saboda kaga idan ka duba cikin gidajen hausawa a kasar mm. hausa da gandu ake mm. hikimar yin gandun nan shine idan aka zo wani mutum daga cikin iyaye ya rasu mm. to ‘ya'yan shi sai ga an raba mu sauran waɗanda suke da karfi a cikin mm. gidan ta nan ne aka samu asalin agolanci a ƙasar hausa to an gama ai dama abin da muke son mu ji kenan saboda saboda lokaci kai hakuri sai dan wannan darasin kan har za mu zo lokacin da za mu taɓo ɓangaren su kansu yayan riko din mu sake waiwaye ka insha Allah yanzu bari mu je ga Reverend Murtala Mati salamu alaikum Reverend salam. To kana jin mu ko? Ina jin ku. Yawa to me zaka ce mana me addinin Kirista ya ce? Amma ina jin rediyo fa tana amsa kuwa a baya. A'a ba ba rediyo a nan. Ikon Allah to tana mana amsa kuwa. To ko kuma in ka sa speaker phone irin hands free din nan ka cire kila zai mana kiliya. Eh. Eh. eh? eh. To. Yawa. To bari mu gani ko layin naka zai sake yin kyau bari mu je ga barista Aliyu mu je. hello barista hello yawa yawa to barista kai kuma a nan bangaren doka mai doka ta ce a najeriya akwai riko akwai adoption a turance kamar yadda kuke mm-hmm. faɗa akwai foster parenting kamar mm-hmm. duk irin wannan abubuwan cikin minti biyar zaka iya mana bayani mu ji ah, da sosai akwai riko a shari'a dokokin najeriya mm. don an baka tarihi kaɗan yadda wato dokokin suka fara mm. tun da kaman alif dari tara da hamsin da bakwai zuwa hamsin da takwas kamar Najeriya ta samu yanci akwai wasu jihohi ko ce wasu yanki kaga a yankin Lagos a cikin ana kiranta Lagos Colony ba akwai lokacin suka yi yunkurin yin doka bisa wato 'ya'yan riko Hmm. abin bai dai samu bai samu karfi ba har sai bayan an samu yankin kai a shekara ta alif dubu daya da dari da biyar hmm. sannan aka samu wani doka a bangaren wato gabacin kasar Najeriya hmm. suka yi wannan doka haka sauran jihohi suka fara yin dokokin nan amma mafi akasarinsu daga bangaren wato kudu kudancin Najeriya hmm. suke da wannan dokoki a arewa ba wannan doka hmm. until har zuwa sai lokacin shekarar dubu biyu da uku kuma wannan ma sanadiyar wato zuwan abin da ake kira child rights act wato dokoki ko ce shari'a ta yara hmm. ta 'yancin yara da aka kafa a najira jihohi da dama da yawa sama da jihohi mm. ashirin da wani abu suka eh, suka sa wannan dokokin a matsayin shari'o'i da ke da ya hau kansu a jihohinsu to shi ne abin da ya faru at least daga bangaren arewa kenan amma kudu sun daɗe da yawan can dokoki kuma ba wani abu da kan an yi yunkurin a mai da shi wato doka ta ƙasa gaba daya sai aka ga ai riko wannan ya shafi wato yanayin harkar rayuwa na mutanen wannan yanki ba zai kasance ɗaya ba da mutanen da suka fito daga bangaren kudu da mutanen arewa kamar mu 'yan arewa muna da addini ya shigo cikin yadda ya gaya mana yadda za mu da riko kamar yadda algafar malam ya ya faɗa mana a baya to irin wa'annan consideration wato tunane tunane shi ya sa aka ce a mai shi yanki yanki ko kuma ke jiha ah, step by step to wasu jihohin za ka je ka yi apply ne eh, za ka nemi izini daga kotu wasu ma magistrate court za ka je ka cika form ka ce kana so ka riko wani kaza amma a yanzu dai dokar ita ce in kana so ka ɗauko yaro a matsayin riko za ka nemi family court kuma a family court din nan mm. a high court wato babban kotu na jiha za ka je za ka ba da sunanka da sunan matarka in kuna da aure za ku kawo wata shaidar aurenka da matarka da mm. kuma me shekarunka ka kika je wasu sarrafa daga nan shi alkali zai ba mm. da izini a je wato gidan wato abin da kira social welfare uh, uh, development office yin mm. su bincika ka shin kai mutum ne da ka dace ka iya rikon ta. sannan shi ma dan a duba a gani shi zai iya fitin in yanayin zaman ka ko mm. in aka duba su ga cewa ka iya za a kawo report back wato mm. za a dawo da eh, bayani zuwa gaban alkali mm. sannan kotu za ta duba ta gani eh lalle kai mutum ne wanda zai rika wannan dan saboda a kullum wato a doka a shari'a abin da ake duba kamar yadda malam ma ya faɗa adalci amma adalci akan yaron da za a rike ana son a duba wato overall interest welfare in shi mm, wato jin daɗin sa samu kulawa da da tarbiyya mm. da da lura daga wannan iyayen da suke so eh, su rike saboda a barista ai dole anan mm. za mu baka kai ma haka eh. saboda mu ji ta bakin yawa eh, ah, reverend mala reverend kana jin mu yawwa layi yi kyau yanzu a takaice baka da isasshen lokaci layi ya ta maka tutsu mm. to amma a cikin minti biyu zuwa uku me addinin kirista ya ce game da 'ya'yan riko ne ya'ya mm. ga littafin mai tsarki kyauta ce daga gurin ubangiji mm. kuma littafi ya ce ya'ya alheri ne na musamman da Allah yake wa iyaye ibasu hmm. da yake wasu ba su da dam wasu ba su haihuwa hmm. wanda ya ba Allah ya bashi ya bashi abu mai kyau ne hmm. don haka in so samu ne ya fi kyau ya'ya su zauna su girma a hannun iyayensu amma idan wata lalura ta kasance inda ko mutuwa ta raga iyayen su ko wani dalili ya zo wane zama dole a kai su hannu wani su zauna to littafin mai tsarki ya ba da ka'idodi da ya kamata a bi wajen ba da riko mm. da yake akwai abin da muke kira education wato a miƙa yaro lokacin miƙa yaro akan yi alkawali cewa iyaye za su kula da tarbiyyar yaron nan su tarbiyyar da a cikin addini don haka idan shi zama dole za a ba da yaro riko mm. to a tabbata wani za a ba din kirista ne cikakke wanda zai iya ba da tarbiyya da ake so zama kuma mutum ne amintacce wanda ba zai bambanta yaron da aka ba shi riko da kuma 'ya'yansa ba domin idan an ba da rikon yaro sa'an nan abin da ake wa 'ya'ya a gidan shi ba a yi masa to zai fita daban kuma zai zai zama ba da sakewa a gidan ba ba zai mm. girma ya sami kyakkyawar tarbiyya yadda ya kamata ba don haka wajibi ne zama wanda za a ba rikon yaro yadda taimaki yaron kamar yadda zai taimaki rike yaron kamar yadda zai rike ya'yansa muna da misalai da dama a cikin misalin da wadanda aka ba da turuko misali kamar annabi sama'ila tun yana shekara biyu da haihuwa kuma haifiyarsa ta ɗauke ta kai wurin annabi eli ya rike shi kuma ya masa riko mai kyau har i girma i samu tarbiyya i zama prince daga baya Allah ya kira ya zuwa annabci mm. yi annabci da yi shugabanci a Isra'ila ya gama lafiya mm. da haka ta wurin tarbiyya da ya samu haka ta kasance mun oh. ga a sabon alkawari ma bulin manzo ya mm. rike Timoti tun yana dan karami shi da ya masa kaciya shi ba shi tarbiyya har yi bilantar da shi har a karshe ya zama fasto don haka littafi mai tsarki ya yarda da riko amma ya zama mutumin da za a rike amma mutumin da zai riko ya zama amintacce ne bai kamata a ba mashayi ko kuma mutumin da bai iya tarbiyyantar nasa ya'yan ba a ba a rikon yaro mm. ya kamata a ba amintacce kuma idan idan mai gida zai karbi rikon yaro ya zama iyalinsa matarsa da ya'yansa sun yadda don kada yaron idan mai gidan ba nan ya kasa sakewa a gidan idan da yadda uwar gidan ne za a rike yaron mm. don kada ya samu musgunawa ta wannan bangaren. Ta muna godiya sosai. Mun gode kwarai lokaci ba lokaci rabaran murtala mati mun gode kwarai malamai gaba ɗayan ku da kuka samu damar tattauna da mu a yau da gobe. Mm. sai mu ce sai wani lokaci kan za mu sake wallahi Usman ne sun dauko eh. bayani tun bale ma eh. uh, Salisu Bala da yake bayanin eh, tarihin ma ai sai dole in mun kaɗan numfasa za mu sake waiwaye wannan darasi amma ta bangaren kila su kansu ƴaƴan da ake rikewa din su ma wace irin gudunmawa ya kamata su bada a gidan misali da su mm. to da haka kan dole za mu yi sallama a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sadisu Daniel Brown shine wanda ya jagoranci shirin sai kuma injiniyan mu ne wato Rob ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC a madadin Adili Turu da hada ma Facebook live muke cewa mu zama gama lafiya sai Allah ya kai mu gobe. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.